da Bulus da Sila suke a gidan Lidiya, kowane rana sukan je wurin yin addu'a domin su gaya ma mutane game da Yesu, a hanya sai suka gamu da wata mata wadda take cike da iskoki, tana kuma bokanci. Masu gidanta kuwa suna samun riba mai yawa daga duban da take yi. Sai ta ga Bulus da Sila suna tafiya, ta bi su baya tana cewa, mutanen nan mutanen Allah ne, suna gaya ma mutane hayan da za su samu ceto daga zunubi. Da ta ci gaba da su tana gaya ma mutane haka nan, abun ya dami Bulus sai ya juya ya ce wa mugun ruhu da ke cikinta, Ina na umurce ku a cikin sunan Yesu ku fita, sai aljannun suka fita, da shugabannan suka ga haka sai suka ji haushi domin hanyar samun kuɗinsu ya shuɗe. Sai suka kama Bulus da Sila da ƙarfi suka kai su a wurin alkalai, suka zarge su da karya suka ce suna koyar da al'adu da ba na Romawa ba. Suka kama su suka kai su ga kurkuku, suka ce ma mai gadin kurkuku ya kulle su. Sai mai gadin kurkuku ya dauke su ya kulle su ya kuma daure su da sarka A tsakan dare sai Bulus da Sila suka tashi suna yi ma Allah wakokin yabo suna addu'a. Nan da nan ginin kurkuku ya fara jijjiga da karfi, kofofin kurkuku kuwa suka bude, sarka kuma da aka daure Bulus da Sila sai suka sinke. Sai mai gadin kurkuku ya tashi daga bacci, sai ya ga kofan kurkuku ya bude, sai ya ji tsoro ya doko takobi domin ya kashe kansa, amma Bulus ya gan shi, ya yi kuwa ya ce, Kara ka yi ma kanka ciwo, domin ba mu gudu ba, amma muna nan. Sai ya ce a bashi fitila, sai ya shiga da tsoro ya duka a gaban Bulus da Sila, ya ce, Ya nai, me zan yi domin in samu ceto? Sai Bulus kuwa ya ce masa, Ka ba da gaskiya ga Yesu kai da iyalinka za ku sira. Nan sai ya dauki Bulus da Sila a cikin daren, ya kai su a gidan shi, ya wanke musu ciwo, ya ba su abinci suka ci, sai Bulus da Sila kuwa suka yi masa baptisma da shi da iyalinsa, sai suka yi munna. Da gari ya waye da sassafe, sai alkalai suka aiko sojoji domin a zo a sake Bulus da Sila, amma Bulus da Sila suka ce ma sojojin, To, sun kama mu a gaban jama'a, sun kulle mu, domin mu Romawa ne, shi ne za su sake mu a boye, ba za mu fita ba. Saboda bai dace ba su yi ma Romawa abin da suka yi. Sai alkalan sun zo da kansu, sai sojojin suka gaya ma alkalan, sai alkalan suka zo. Sai suka zo suka ce ma da Sila su yi hankuri. Sai suka sake su suka ce su bar wajen sai bulus da sila suka kama tafiya sai suka koma a gidan lidiya sai suka sami sauran masu bi sai suka karfafa su sai suka wuce